رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سجر ما منا منا لالي مرحبا ساكي زوا مجلس من تفسيري wanda ke kulluwa kowace rana a wannan masallaci mai albarka da sahaba cikin ikon Allah yau muna rana ta goma sha biyar da fara azumin watan Ramadan shekara ta 1441 kamar da aka saba ina tambayoyin ah, muna tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara rayuwar malam albarka yace malam ni ma'aikacin asibiti ne shin dan Allah ina so a gaya min me ke bata azumi game da aikin asibiti kuma wallahi duk wanda na yana karanta Qur'ani daɗi ke ratsa zuciyata don Allah ya zan yi na zama hafizi to tambayar tambayarsa shi ma'aikacin asibiti ne eh, da farko dai muna yi maka murna da samun irin wannan harka ko wannan sana'a wadda muna ɗaukan ɗaukanta mai daraja ce mai kima shi yasa dukkanin ma'aikacin harkar lafiya gaba su umuman da likitocin da waɗanda suke aikin jinya muna ƙara yi musu addu'a Allah ya datar da su ya kuma sa su su ƙara ma zuciya su tsarki saboda aikin su ba na wasa ba ne musamman ne a wannan lokaci da ake ciki kenan ina jaddada mana muhimmancin aikin kula da harkar lafiya ne ba ƙaramin aiki ba ne ba kuma na wasa ba ne eh, na biyu dangane da tambayarsa da ya ce mai a gaya masa ne ke bata azumi ne ke bata azumi cikin aikin ayo ai baka da bambanci da sauran kowa ai kowane musulmi hmm. abin da ke bata ma kowane irin musulmi azumi shi ke bata ma kowane ma'aikacin asibiti da wanda ke aiki a aikin gona da mai sassaka da mai gyasanci da mai ɗalici da direba da mai karantar yani ai dukkaninmu dokoki ɗaya ne ke mana jagoranci wajen kyautatuwar azuminmu da kuma karyewan azumi Ah, da haka ba wani abu wanda ya shiga ce na musamman da zai bata maka azumin ka. abin la'alla amma ko wani abu mai ɗan zurfi ai shi ma'aikacin asibiti la'alla zai taɓa jikin mace in ta kama haihuwa za ta iya zuwa idan gynecologist ne ya kai ga larura dole ya taɓa inda baya halitta gare shi ya taɓa in ba da wannan la'alla wannan ne mahangar ko matsokatar ko mala'akar ta ɗin shi ma nan idan akwai larura da ta sa haka ya faru ba da ya shafi azuminka domin niyyarka a zuci ita ake kallo ai kai kenan na biyu idan kuma ko za a ce a dalilin turawa marasa lafiya ruwa ruwan ya botsare je ga bakinka duk a takaice wannan dai ba zai iya bata maka azuminka ba ko da mu hango irin wannan mahanga ɗin dangane da kuma inda za ka yi ka sami hadda wannan abu ne mai sauƙi mai wahala sauƙinsa ka ba da lokaci lalle ƙur'ani ka bashi lokaci fiye da yanda kake tsammani sannan kuma ka nace ka lazanci malami wato da kakki wanda ya san abin da yake yi sannan kuma ka yi ta maimaitawa sannan in so samu ne ka san ko da takardar ƙur'ani ina nufin mustafi guda ɗaya wanda shi za ka tinkara kai ta karantawa daga cikin dabarun da ya kamata in gama kenan Allah kuma ya mu dace sannan babban lamari ka tsarkake niyya domin neman ilimi baya haduwa da abin da ya shafi wargi da wasa wallahu a'lam wa bihi tawfiq bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim fid dunya wal akhirah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون قال الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة شنقاني آه، آية تقباتك فمونا كرشنتنا شوى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دفاتا كوذا كوي إنك تناني fid duniya wal akhira wato dangane da sha'anoni na duniya da kuma lahira ma'ana wannan yana rataye da abin da ya gabata ne ko kace da wato jumla wadda take mahzufa muqaddara munasiba ku kasance cikin tuntuntunin bautawa Allah da hanyar neman komawa ga Allah an gane kuna masu tunanikan sha'anin duniya da kuma lahira wa yas'alunaka 'anil yatama sannan kuma suna tambayar ka dangane da ma marayu ul islahun lahum khair gaya musu su marayu gyara ne wato za a yi dangane da su wasu islahi abinda za a yi da zai kawo gyara lahum domin marayu to shi shine alkhair eh, islahin abinda zai kasance game da maraya cin sashen shi kulawan shi kulawa da shi karatunsa harkar lafiyarsa yan isa ko wani abu ya taso wanda akwai rashin jituwa ko tsakanin so marayun mafi alkhairin abin da ya kamata da shi ne islahi ka samar da duk abin da zai kasance gyara game da maraya musulman wa in tukhalituhum idan kuka yi cuɗanya da su marayu fa ikhwanukum to ƴan uwanku ne da ƴan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih cikin ku kuma Allah ya san wane ne mufsida mai son yayi ya kawo ɓaci ko ɓatanci min al daga mai gyara walau sha Allahu la'anatakum yau da Allah ya so da ya aukar da ta'annuti wato cutarwa yani gare ku inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne kan dukkanin sana'arsa da aikinsa babu wani abin da ke kasa da hikima cikin sha'anin ubangiji jalla jalaluhu wala tankihul mushrikati ka karanta eh. Allah ce a ɗaya ɓarayin kuma wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri wato mushrikai ya mushrikai hatta yu'minna har sai in sun yi imani wannan ana kore maka halaccin mutum mumini ya auri mace mushrika wanda shirkar ta gashi nan a fili ta bayyana innaha tushriku billahi rabban wala tu'minu bi nabiyhi wala bi kutubi wala bi rusuli an gane misali suna bautan wuta misali suna bautan wani dodon tsafi suna bautan magero suna bautan misali wani yani gunki da mushrika ce duk kyawunta ba za a aure ta an gane ko to kar ku aure ainihin mushrikai har sai sun sun yi imani ta ko wala amatun mu'minatun lalle ku yanga mu'mina ku yanga aka ce Mm. amma mumina hairumin min mushrikatin ita tafi alkhairi sama da mace mushrika walau a'jabatkum koda ita wannan mushrika ta burge ku kyanta ya dauki hankalinku ta ji hankalinku saboda kyau amma saboda wannan khasiyya ta rashin imani to karka aure ta sannan kuma idan ka aure mace wadda take mushrika wanda daga cikin hatta wasu daga cikin alkitabi a yau wanda suka sauka daga karantarwa annabi Isa alaihi salatu wassalam tare da asalin su a aure su amma waɗanda shirka ta bayyana gare su to sai kai kafa kafan auren su domin kada garin neman gira wato a rasa idanu to me amfani ka auro kadara ko da kirista ce wanda za a iya auren ahlul kitab da sharuɗin da ya kamata hikimar ka aure ahlul kitab domin nan gaba za ka gata zuwa ga musulunci hikimar ke kana nufin idan mutum ya auro kirista shi kenan sai ta kwashe aya ta kai su coci shi kuma zuwa masallaci za ka iya gaya ma Allah ubangiji ai shi a aure su al-musnad al-kitab la hikimar ita ce ana sare za ka ja ta to sai ga gari ta ja to me amfanin ka aure su misali sannan mata musulmi kyawawa masu addini da mutunci da kamala da muruwa da da'a karewa su kai da har ka ce kana kwaɗan wata can waje na'am to amma nan ana magana ne kai tsaye akan wato mushrikan sirfan na shigo da wancan saboda akwai alaka tsakanin su arastum hmm. wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum lalle mace ku yanga mumina ita tafi alkhairi daga mushrika walau a'jabatkum koda ta kamar da mace ta burge ku wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada kuma ku aura wa mushrikai mazaje ƴaƴanku sun ya ce wala tankihu daga nakaha yankihu an gane nan ko wala tunkihu daga an kaha yankihu in kaha fili ne mazidi bil hamza yani daga an ka af'ala kiran kaga ita can ai auro ta zai da ake ce wala tankihu shi ko wannan aura mai zai da aka ce wala tankihu Arafu, kada ku aura wa mushrikai mazaje mushrikai ƴaƴanku hatta yu'minu hasisu imani tuku wala abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabatkum lalle na'am walau a'jabakum lalle bawa mu'mini shi fi alkhairi sama da mushriki ko da wannan mushrikin ya burge ku wajen kyau da ginin halitta da abin duniya da kyale-kyale duk da haka ne tunda ya rasa imani ya rasa duk abin da ya kamata a ce da hankali to yau mun samu kanmu cikin fitina yau an sha samun mata wasu 'yan boko da yawa sai ga suna auren kafirai ko suka iske mace ce kila asalinta musulma ce amma saboda wani mai mulki ne sai ta aure shi saboda abin hannun ba ruwansu da mai Allah ta'ala ce in dai za a kyallara a leƙa a hango abin duniya sai a wuri kafiri ka ja aya ɗin to ai na ga dama ne ina da yanci ko mutum na da awarta shi musulmi wasu mutane ba ka san wani irin musulunci zai zuci ba a rafton hmm. ko ka iske da yawa yarinya ko a haɗu a makaranta a jami'a ta ga wani arne ya burge ta kawai ta janyo wa iyayenta fitina a ta bukawa a ta rigima ta ce shi ba nake so kafiri ne a ja mata wannan aya din wala tonki ta ce ko ka sano wannan fitina tana nan cikin musulmi da yawa musamman ka shiga kudancin Najeriya wannan jin tsoro kada wannan fitina ta shinga ta dinga shigo mana da sunan karatu a jami'a saboda karancin tarbiyya da rashin sakafa da rashin wayewa kyale-kyale mara kyau ɗazu wata su same ne ɗazu ɗazu kusan za ta yi kuka take cewa malam na zo ne ina son yi jihadi me ya faru ta ce mijina ne da ya aure ni ban gane wane ne shi ba sai yanzu ta ce kamar ya ta ce na aƙidan ahmadiyya ne ta kaga shi ai yana da awar a cikin da'irar musulunci yake kuma ahmadiyya ka san fata da malamin juna suka bayar a kansa sunna sun ce shugaban su gulam ahmad qadiyani annabi ta zai zo musulmi to a sani na tuntun an ba da fatan haramta zuwa aikin ta ce to da cikin aure shi shekarun kanon ta faɗi shekaru sun samu ‘ya'ya uku tsoronta kare ‘ya'yanta su je su halatta su lalace yana hana ‘ya'yanta zuwa sallar jami'i ta ce sai kawo musu hotuna kun ga hoton hazaratuwa ne kenan hazaratuwa ne hazarat hazarat hazarat hazarat su na addinin kabiyaniya na ce ba ku yi bincike ba ne mun yi na ce a ba ku yi bincike ba tunda aikin ce da ni tun farko farkon auren ma baya sallah asubahi da ita ka je zan kai baya sallan asubahi cikin jama'a tun wannan lokacin me yasa buku farga ba ba rana da kowace dan wace kabila ne mutunci ba kabilanci ake ba amma dai yaya aka yi tun farko ku bari yanzu abin riga ya gama shi lalata. ɗazun nan ya ce to za su ke ta tana bakin cikin yaya za ta yi hanci ya riga dagule da majina saboda iyaye Allah ne ke addressing ɗin kuna wala tunkihul na hatta yuntunkihu ko ake yi magana antumul mukhatabun lam nan kuma ce a aura aurawa mushrikai mazaje yayanku hatta har sai lokacin da yominu suka yi imani tuku Allah ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum bawa mumini shi yafi alkhairi sama da mushirki ko da mushirkin a ajabakun ya burge ku kudinsa kyawunsa shekarunsa kaza kaza duk ba shi bane al'ibra abun ubangiji ula'ika yad'una ila an-nar su waɗannan mushrikan da kuke son ku aura mai ayyanku saboda abin da saboda wata wani mata'i marhali za'ili mutanafili ko muntaqili Ya'ani kira suke zuwa ga wuta yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila aljanna alhali Allah yana kiran ku ne zuwa ga aljanna wal maghfirati bi idnihi da kuma samun gafara da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkarun da fata mutanen za su wa'azu su daddara su koma kan turba Allahumma ij'alna minal mutazakkirin amin na'am ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض mutane suna tambayar ka ya manzon Allah dangane da al-mahir jinin haila shine al ul ma'ana ya yake ya ya hukuncin sa ya ya matsayin sa in mace na cikin wannan yanayi na jinin haila ya yanayin alaƙa tsakaninta da mijinta da sauran abin da yake matara kama da irin wannan tambaya ul ga ya musu huwa shi jinin haila azan kazanta ne tun da kazanta ne kuwa to ya tarattabu alai hukum hukunci zai biyo baya sai aka ce fa'tazilun nisa ku nisanci mata fil mahidi in suna cikin jinin haila ku nisance su ba magana jima'i an gane ko ba magana kwanciya ta aure wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai in kin yi tsarki to anan hadisi sai muka bayani if if'alu kulli shay'in illa nikah ku yi komai da matayen ku masu jinin haila in banda saduwa cikin wato farji amma ayatuna ce wala taqrabuhun kada ku kusance su ya rungume ta ya kusance ta to ai shi yasa qur'ani hadisin annabi ne ke bayanin qur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da qur'ani dan kai bayani ya rasul dan kai bayani idan baka koma zuwa ga bayanin sunna ba sai ka ce taba jikin mata kamar haramun ne tana cikin jinan Allah saboda ai ta karabo hunne ko na'am take ce cin abinci da ita ma haramun ne domin bangaren takarabo wannan ne kuma tana cikin jinin hala. sai ta ce Allah ce wala takarabo sun ci ba kuma zuwa ga hadisi hadisi shi ke maka warware ya fayyace maka makasudin abin da Allah ta'ala ya saukar karku kusanci su kenan takarabo hunna ai wala tu jami'u hunna ke shine abin abin da ke da kusantar su karku sadu da su sai sun yi tsarki tukun shin tsarkin nan jini in ya dauke ne ko sai sun yi wanka tukur akwai fuqaha'un da suka ce da zaran jini ya dauke ko bata yi wanka ba inda jini ya ɗauke kawai miji zai iya kwanciya da ita wannan ra'ayi ne marjuhi mara karfi ba shi da goyon bayan dalili da kuma wato i'tibarat na shari'a tunda a cikin qur'anin ma ai kaga Allah ta'ala ya rusa wasu irin wannan fahimtar dan yace fa idza taharna ko in har sun yi tsarki ashe ba wai idan jinin ya yanke bane kawai idan suka yi tsarki fa'atu hunnatu ku zai ce wa yanku. min haifu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku haramun ne a zo ta baya ta dubara ko ta inda Allah ta'ala ya haramta arabtum Allah ta'ala ce inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son bayi masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana kuma son masu yawan tsarki da neman tsarkakewa Allah ta sanya mu cikin su na'am نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم Allah ce matayenku harfin lakum ai gonakinku ko? na menene waje hushabe din isti'ara ce ko? na an aro wani lafazi an kawo shi a muhallin wani lafazi saboda an hango wata alaka ne ta tashabuhi an gane ko? isti'ara ce ta sirhiya nan Karara. wato matayenku kamar gonakinku ne to shikenan ita gona ya take rana kake shuka da zaran damina ta fado ta sauko sai a je a yi gyaran gona na'am sai a je a nemo iri sai a nemo kayan aiki wato a je a fara shuka kuma shukan nan da kai ai kana sa rai amfani ya zo to sai Allah ce matayenku gonakinku ne yadda kuke shuka haka namiji ke shuka tattare da matarsa lokacin kwanciya ta aure ruwan maniyinsa kan kai ga mahaifa yau ai shuka ne shi sa Allah ya kulla alaƙa tsakanin mu hatta da shuka yace wallahu ambatakum min al-ard nabata Allah ne wanda ambatakum ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa da mu da almamlakatun mamlakatun nabatiyya the vegetable kingdom mun zama kusan abu ɗaya wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shine wanda yake tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa to nan sai Allah ta'ala ce nisa'ukum harsul lakum matayenku ai gonaki ne lakum gare ku naku ne Allah ya mallaka muku tunda gonakinku ne kuwa yawa zai hana ka shiga gonarka sai Allah ce fa'atu harsukum annashi ku zai kema gonakinku ta duk inda kuke so ma'abota ilimin asbabul nuzul suka ce akwai waɗanda suke magana cewa mutum ya zai kewa matarsa wato ta baya ta hanyar goho amma kuma ta inda Allah ta'ala ce suke cewa wannan laifi Allah ce a'a a rigingine a kaikaice biyun da kuke bukata muddin ba ta mahallin da Allah haramta ba ne shi ne ma'anan fa'atu harfakun annashitu ku zai ce gonakinku yanda kuke so amma kar ku manta wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da addu'a ta alkhairi dan kanku shine wajen jima'i a ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana na'am ma razaqna eh da sunan Allah Allah ka ne santar da shedan gabar mu ka ne santar da mu gabarin shedan kenan domin ɗan da aka samu a wannan lokaci ya kasance ɗa ne nagartacce ɗa ne na kirki wanda ba mushkila ba matsala ta shi insha wannan shine hakikanin immunization na asali nagartacce wanda zaka ba ɗanka saboda da kowane irin wata rigakafi da kake wata kuzuzutuwa a kai an gane ko hmm. wattaqullah sannan ku tsoraci Allah wa'alamu annakum mulaqu ku sani ko masu haɗuwa da Allah ne وبشير المؤمنين في بشارة المؤمنين الله كتاب صامو بشارك يا رب العالمين آمين. نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم شكرا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ولا تجعل الله قتل أيمانكم قربة لأيمانكم نما وتكرن تروجه Allah ce karko mayar da Allah kan dagarki akan ku' an gane mana hmm. karku mayar da rantsuwa da Allah kan dagarki an tabarro a waye gari ku ƙin nagarta wajen aikin kirki hmm. watattaku ku mai da rantsuwar kan dagarki gaban tsoron Allah wa tuslihu ban nas kuma da rantsuwar kan daga ci gabarin islahi misali mutum ya ce ai ai na ce da shi wallahi ba zan ba shi kyautar nan ba ai na daga na da Allah ai na rantsi da Allah to kaga urza ke, hmm. an gane ko yawa kar ku mayar da rantsuwa da Allah kan daga ci da zai hana ku da an taba ku da amurin zai da Allah to za a yi kar ku yi haka wajen barin nagarta da takawa da kuma gyara tsakanin mutane wallahu samin alim Allah mai ji ne kuma masani ne kan duk abin da kuke yi la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da allagaw cikin rantsarantsan ku walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da abin da zukatan ku ne suka kudurta suka tsirfanta wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne halimun kuma mai hakuri ne wannan aya Allah baya kama ku da lagawul yamin ne lagawul yamin rantsuwa dai iri uku ce kamar da muka bayyana kwanakin baya yani allagawu fil yamin na da fassara guda biyu shine mutum ya ce wallahi na da naira ɗari biyar a aljuna ba sai ka biya kuɗin lemun nan ba wallahi na da kuɗi wallahi ba sai ka biya ba ki dinga rantsuwa kuma tsakani da Allah ya ɗauka ka kuɗi yana sa hannu a aljihun sai ga ashe kudin ya riga ya kashe sai ce kash ta ɗauka kudin nan wasu malamai suka ce wannan shine allahu fil mutum ya rantse kan wani abu mai ƙarfi bisa yaqinin haka ne to sai kishir haka ta bayyana gare shi Ɗai kenan na biyu suka ce a lahul yamin shine irin rantsarantsan da ke gudana ke kai kawo a bakunan mutane kai wallahi yau ana zafi kai wallahi an yi ruwa yau ba wanda ya tambaye ka mm. ba wanda ya ka suka ce irin wannan rantsuwa na gudana ya jiri majar tauki kawai karfafawa ne Shi shine lahul yamin arabtum to kowanne muka ɗauka Allah ta'ala ce Allah baya kama ku da irin wannan rantsuwa walakin yadda lamarin yake haza istidrak ku mai kasabat qulubukum Allah na kama ku da rantsuwar da zuciyarku ta karfafu take da a kai والله تالله زن باك كيوتن باير ويو باك باير واس تكي كفارة سوال ونن رنس واتي ونن تكي مؤكدة فو إتتي ونن كامو واكي كانت والله غفور حليم الله ميو انغفرني حليم ميحو قريني للذين يؤلون للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عظم الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لو لنكم أنا من بياني كم ونابد أيك كرا إلائي إيه من أين إلائي إلائي متنيا كورة وما تسا حتى كوبا قربا دي ya ƙaurace mata ba shi ba kwanciya da ita har ma kila ya yi rantsuwa wallahi ba zai sake kwanta ba wai zihari ba ne mm. shi ne malamai ke kira tumbe waɗanda ke matansu tumbe ƙaurace mata haka kawai to su arba'ati ashirin, an ba shi jinkiri deadline na wata hudu ya koma zuwa ga matarsa wato su kasance a shimfiɗa guda ɗaya magana jima'i wannan wani abu ne kuma daban amma kaurace mata a shimfiɗa ai kaga da aka tashi yi mata ladabi ce Allah ta'ala ce me wahjuruhunna fil madajir ku kaurace musu a makwanci kamar shi ila'i shine mutum ya kaurace maka kwata kwata ɗakin ko ta yi sama ya dawo kafa ya to wannan ba da kuma laifin ta to waɗanda ke matan su ila'i tumbe tumbe tumbe tarabbusu arba'ati ashhurin an ba su jinkiri su je an ba ku jinkiri na wata hudu fa'in fa'o in suka gyara suka dawo suka daddara fabihi wa na'im an gane wa illa in ba haka ba to za ta iya neman suci saboda kare yanzu suka da cuta gare ta fa'in fa'o idan suka gyara to fa'in Allah gafur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne wa in azamu talaka amma idan abin kuma ya ci azamu suka kai ga jallin saki kawai a rabu mufasara to shi kiran saboda in kaga irin wannan la'alla in ka kare san sanar takalmi ila zai dauka ne ila an kama hanyar saki kenan amma zai ce wa in azamu talaku kalli lugha idan aka ce azamu Allah bai ce wa in hammu ba hmm. himma daban azama daban an gane ko zuciya tana da matakai kamar hudu ko biyar ne wajen yanke shawara yace maratibul qasd khamsun hajisun dhakaru fa khatirun fa hadithun nafs fastami'a يليه هم وعزم كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الأخذ قد وقع maratibul القصد خمس zuciya tana da wato matakai da take ɗaukan matsayi ko matsaya maratibul qasdi khamsun farko akwai hajisu abinda ake ce ma hajisu abinda ke gito zuciya kawai hajisu na'am maratibul qasdi khamsun hajin zakaru sai fa khatir daga nan sai khatir idan abin yayi karfi sama da haji sai zama khatiri kace khatara bi bali daga haji sai hadisin nafs ni ko in yi kaza ne hadisin nafs daga nan sai himma daga himma sai azama daga azama sai aiki shi za ce wa in azama talak a nuna maka in dai aka yi azama shi ke shi sa wancan hadisi ke cewa na yi annasuwa sai ce na yi himma na yi himma in sa aje gida da jin waɗanda ba su zuwa jami a ƙone ai himma ya ce imam al'albani na cewa da ya ce na yi azama ne to da ya ƙone gidaje amma kalli ikhtiyar lafu sai ce na yi himma saboda a cikin gidan akwai waɗanda in an ƙone gidan akwai waɗanda him sallah ba ta waje ba kansu ba akwai yara to ka duba hatta zaɗin kalma ɗin ku dangane da saki nan sai Allah ce in dai sun yi azama saki to fa inna Allah samin alim Allah mai ji ne kuma masani ne ya ji dukkanin abin da ya sa za a yi sakin yana da ilimi kuma kan menene ya sa ma za a yi saki ɗin to bayan mun ji tunda maganar saki ta zo to za mu ɗan samu lokaci mu ɗan taɓa magana kan yawan mace-macen aure da yawan sake-sake da ke faruwa musamman cikin al'ummarmu amma ci gaba tukun والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكفر ثم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء sakakkun mata an كو ko mata da aka sai ka ɗauki duk wata mace da aka sake ta to mataye da aka sake su ya tarabbas na su zauna zaman idda an gane? Hmm. salafata ƙuru tsarki uku to alƙuru ana nufin al'afahar ne koko addima jinin ne ƙur koko dai tsarki ake nufi mabuta ilimi sun yi sukuwa a fage na karatu a kan haka magana mafi ƙarfi ciki dai ana nufin jini ne tunda a jinin haila shi ke tabbatar da tsarkin ya zo mm. sai in jinin ya zo ya katse tsarki ke tabbata alaisa ka zalik waɗanda aka sake su cikin mataye su zauna jinaye ba shi na da jamin jini? akwai to me yake cewa jina ne jina ne <laughs> eh bahaushe hausawiyatan yana da jam'in jini jina ne ko jinai ne ko jinaye kamar da mala aure faɗa jinaye ya sani na babu hmm. ai kamar ruwa ne hmm. da sokoci yakan ce eh sun yi gyara au sun yi gyara hmm. shi akwai jami'a wurinsa kenan ruwa yake kenan in ka samu lakin jini wani lokaci ba haushe in yana sai faɗi jam'i sai koma abin da ake kira al'uslubu tikirari ya faɗa guda jini jini ko? yawa a yanyi karo-karo kinan ba karo ɗaya ba ne don baya cewa karaye a raftun? to su ka waɗanda ainihin <clears throat> aka sake su su zauna su yi jini-jini har uku wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamihin Allah ya ce matan da aka sake su haramun ne su koye sirrin da ke cikinsu abinda Allah ya halitta la'alla ciki ya shiga kada wata idan misali ta rabu da mijin saboda jin haushin mijin ta ce bar ma in je bar da cikin dan mijin zan dauki dan sa Allah ce kada su koye abinda ke cikin cikinsu da Allah ya halitta in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira to kada su ɓoye abin da ke cikin baiwar Allah ko da mijinki ya sake ki to ai bai kamata kuma hankali ya bace ba eh ya sake ki amma akwai ɗansa a cikin ma ya farke karki ce bari ki je ki abortion la a ni ba shi da wani ciki la kawai kina Allah Allah ki rabu da shi Allah ce kasu su ɓoye abin da ke cikin wanda Allah ta'ala ya halitta amma in sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mata yanzu mazajin su sune bu'ulatuhunna ko su suka fi kowa cancanta su dawo da su gidan aure cikin haka amma in aradu islaha in sun yi nufin gyara kenan to anan Allah ta'ala ce saki matayen da aka sake su akwai matsaloli da yawa mace mai ciki da aka sake ta ita za ta yi jini uku ne? ta shi kenan kaga wannan aya wato wannan itlaki an kayyade shi Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sai ka dauka dukkanin mataye sakaku sai ka ce abanda da mai ciki saboda mai ciki ya ce wa ulatul ahmali ajaduhunna an yada'na hamlahun mace in aka sake ta yanzu nan yanzu nan da karfe biyar alal misali da ciki sai ta haihu bayan ƙarfe biyar da minti goma ba magana ta yi salasta ɓoro ashe kenan wannan ayar ana nufin banda mai ciki an gane ko? haka kuma banda mace ya isa tsohuwa wadda shekarunta sun kai gaba ɗaya mata ta daina jinin al'ada in an sake ta ita za ta yi idda da jini uku bane wata nawa ne wata uku da ita da yarinya wadda kila ba ta ma gama balaga ba aka yi mata aure in aka sake ta ita ma ba jini uku bane me dalili qur'ani Allah ta'ala ce ne واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ترب إن ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لن الله تعالى شيء واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر wata uku na ita su tsoro jini uku kaga da bambanci ashe wadda take yin idda da jini uku ita ce wadda aka sake ta ba mai ciki ba ba kuma tsohuwar da ta daina jinin al'ada ba ba kuma yarinya wadda kila danya-danya ce ba ta ma fara jinin ba aka yi mata aure la'alla balagar ta zo mata a gidan aure in aka sake ta da ita da ainihin gyatuma dukkaninsu jininsu wato wata uku ne amma wadda take bali ce normal ita ake magana ta anan kenan ƙur'ani sashin ƙur'ani na fassara sashi shine ibn kasir ke cewa babu abin da zai fayyace ma ƙur'ani sama da ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi sama mai duka ne ke magana araftum amma nan an mana magana ne akan sakakkun mata su yi tarabbusi zaman dako wato jini uku kuma haramun ne su koyi abu kamar da na faɗa abin da ke cikin mahaifarsu mazajensu kuma su suka fi cancanta su dawo da su nan akwai matsala dawo da su kamar ya sai mu idan saki ɗaya ne kokuwa hmm. domin in ya sake ta saki ɗaya ta shi ke sai ta zauna a gidan ta yi jini ukun nan da Allah ya faɗa wasu mazaje sai ka iske sukan sauka daga doron shari'a saboda ɓacin rai sai a hau dokin son zuciya Sai ta kwashe kayanki ga mutum kamar ya sha kwaya ya ɗauki wannan kayan yi wurgi da shi waje ɗan uwa mai girma haka za ka yi ma wanda Allah ya rubuta rayuwa tsakanin ku don abin da ya faru ya faru kar manta uwar ka ce ka mutunta ta mana ba ta ma wuri ta zauna a wurin ka kimanta ta har ta ƙare ta yiwu in saki ɗaya ne zuciya idan ta huce shi kenan ku dawo shine ma'ana wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajin su suke da cancanta su dawo da su idan saki ne bainuna sughra abinda suke kira revocable divorce revocable wanda za iya dawo da shi wani lokaci ba mazan bane matan ne kuma ke abaucewa ne wanzu na yi Allah ya kiyashe ni sai mu ce baiwar Allah Allah ne ce ki zauna kar ku sabi Allah la'alla Allah yuhdisu da zalika amra an gane ku amma in saki ya kai uku sai ba magana komai jira da ita ai kamar da mu gani nan gaba saki akwai na komai akwai saki wanda yake yafi karfin ayi komai sai wani abu ya faru hatta tanki hazaudan ghairahu kenan da mu gani nan gaba arabtum a wani bayani da na taɓa yi kwanaki lokacin tasiri na a kaduna akwai majalisar mata 'yan sabe da suka shirya lacca a arewa house suna da kokari kwai na taɓa wani rubutu ɗan pamphlet littafi inda na ambaci abubuwa da ke haifar da yawan sake-sake rampant diverse cases causes effects and remedy yawan sake-saken aure a duniyar bahaushe inda ni ne analyzing din dalilai kamar guda goma sha biyar ba iyakansu ba kenan wanda sun dan buga dan littafin dan karami ne to nan gaba in muka zo kan kafin mu tashi mu karkar bayani kan sakin ila na an ambato wasu daga cikin abubuwan da nake gani suke haifar da yawan sakin akwai wanda ya taba game cewa wallahi malam idan ka je kotu a Kano yau sautari za ga cases na sakin aure da yawa har ya faɗi wani kaso mai yawa cikin ɗari yawanci magana aure ne ya sake ni ban sake ta bai jima da wahala ka ga wani ɗalibin ilimi ko malami wanda Allah ya rubuta masa misali fice ko karɓo a fagen da awa da baya amsa fatawa akan yawan sake fitan aure ko dai a bugo maka aure ko a yi maka tsinke a gida wani ka ji dalili ne shakurkuri bai mata ka bai ja abawa ya tsinka ba ba ma ta kara kare mm, abawa bai ma ja ya tsinka abawa ba masai ga an yi suke akwai wanda ya zuka min nan da matarsa eh malam ne shi cewa yi in kin samu wani mijin ki yi aure amma ni ba na sake ta bane ce kai ba ma guje ne kin nan fa kalli hausar ka fa in kin samu ni to ai malam abin da nace ni na gaje in kin samu wani miji ki aure ta ma'an Allah in kin samu wani miji bayan kuma kai ne mijin ki aure ito eh ainihin saboda aibance mata na sake ki ba ne imagine da ci haba ba wani na ci tun da haka kace to misali idan ka rike mata riga kuna rigima sai ta ce ni ka sake ni sai ta ce to na sake ki yaya nan da ya ce na sake ki ta sake ta ke ne ce a ainihin rigar ka na sake sai to kaga kai shirme ai ina nufin irin wannan tsaye ne cikin tuli tarin abin da ke faruwa wani bai takara kare ba sai ga an yi sake na'am har ka iske a wasu mazajen da ke faɗin zance mara kyau ke ni fa yanda nake canza hula haka nake canza mata i hire and fire wai shi dan duniya ne shi to wannan bai kamata aure zama haka ba institution ne mai cike da albarka da daraja da falala da kamara da maruwa duk wani mutumin da aka ce ba ta hanyar aure aka haife shi ba yawai mawakin hausa yana cewa mu ba mu san da mu ba mu san da haihuwa ba sai an hada da aure arabtun to shine ake ta wasa a yau kama kamar yadda ce zan ambaci wasu daga cikin dalilai kamar 15 la'alla ko gobe ko jibi cikin tafsirin tunda har yanzu muna kan gaba saki ne tukun a dake haifar da yawan sake sake barkatai taitai hadisin da ke cewa abghadul halali ila Allah talaq hmm. mafi kyamatuwar abu na halal halal ne amma Allah na fishi da shi shine sarki hadisi mai inganta ba la yajuz la yasih da yawa zaka tsalibai suna karanta hadisi lakin la yasih to mu kammala Allah ta'ala ce mazajensu su suke da cancanta su dawo da su fi zalika cikin haka to amma sai dai akwai abu daya idan mutum ya saki mace saki daya kuma ta zauna tana jinin al'ada kafin ta ƙara jini uku talata ƙuro shi ne fa yake da dama ya dawo da ita kokowa shi ke da alhaƙul automatiki automatic right ya dawo da ita amma in ta ƙara jini uku to ba dama ya dawo da kai tsaye sai dai sa zare da wani a yi gasa in wani ya buge shi nan, yana ji yana gani tsohon mata ku su bugun wani shi sa ya dawo da ita tun kafin ta ƙara jini shi za aka ce ta zauna gidan ta idda ɗakin ta daban nashi daban akwai abin da zai biyo baya su shirya ai in yace to da Allah da mu ruwa insha a magana ta tsari me ka wadi ruwa eh da Allah da famin indomi ai ka ji irin ta ai misali shikenan an shirya babu laifi ya bada sheda wancan na dawo da ita wannan fa ana maganan idan ba ta ƙare jinin al'ada ba ne in ta ƙare ba ka da dama ka dawo da ita sai dai ka je a sake samun da Ballon kuma a ce suki uku ne gaba ɗaya irrevocable wannan hatta tanki hazaujan gairahu arabtun hmm. Allah ta'ala ce mazajin ke da haƙƙi su dawo da su idan suna nufin islahi ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم mata yi su ma suna da haƙƙi an gane ko da ya kamata a sauke musu suna da haƙƙi da ya kamata a ba su irin haƙƙin da kuma aka ɗora musu kalli wannan magana walahunna mislul ladhi Alayhin bil ma'ruf walahunna ya tabbata ga mataye su ma misalin irin abinda aka dora musu ƙur'ani ƙarare yake baka bukatan a samu wasu irin mataye rikitattu suna kiran su feminist yanzu min ƙarin tasirin turanci aka zo da wani clip wata mace ko america ce da wani hijabi ta Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna ai abinda Allah ke nufi qawwamuna Allah ya ce maza su ringa tsayawa suna gai da mata wai shine ma'ana Ka kaje irin wannan ta'addanci saboda kawon daga kama kawon wani irin shi ba kai mutunci ne suke haka da sunan ne wa kuke so ku farin wa rai shi ne ma nan kawon muna ɗin ai saboda ma mutunta ya mace ai Allah ce men should stand up for, for me shi ne ma nan kawon stand up for me to inda musulunci ke daga ta kama ta ya kamata yi kama ya za ka yi da duniya da ta cike da ainihin arrawabin ko ka ce ruwa da yawa suna faɗa abin da suka ga dama ai ma qur'ani cin kacar shi yasa cikin hankokin qur'ani guda goma sha biyar da na faɗa daga ciki akwai kare shi daga murɗaɗɗen tafsiri arabtum saraka Allah tabaraka wa ta'ala yace su ma ya tabbata gare su mata misalin irin abin da ke kansu ka ce matarka akwai haƙi ta yi maka murmushi a? Ah, to kai maka yi mata wani ka dawo gida da wuri na rubuta a shafi na twitter ɗazu nake cewa da turanci cewa alamar rashin ɗa'a ne mazaje su ƙidawowa gida sai ya zamantu halinsu ka gami gida baya da wasu ban ƙarfe ɗayan dare akwai su har in ya zama habit amma don ya faru so ɗaya to wane ne ba shi da uzuri ya zama hali ne baya dawowa gida sai talatainin dare karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi Ƴansu sun yi bacci sun yi karatu ya yi musu addu'a sun ci abinci sun yi muzakarar littattafansu na boko kaza kaza ba ruwan shi ya zama jiki ya za a gyaru ana to ita ko in ta je unguwa sama da lokacin da ka bata shi kenan sai a fara rikici misali walahunna itul ahli lafuf ya tabbata gare su misalin abin da ke kansu bil ma'arufi a yanayi na shari'a araftum sai Allah ta'ala ce me wallahu walin rijal a daraja amma mazaje suna da daraja sama da su mazaje suna da daraja suna da fifiko suna da matsayi suna da girma sama da su ko shakka ba ku? saboda Allah ce arjalu qawwamun 'ala nisa mazaje su ne ainihin tsayayyu masu tacewa ba wancan shirin wani mazaje masu tashi tsaye suna tarawa mata ba a su ne tsayayyu tsayin daka wajen kare mutuncin gida da mutunci da addini da muruwa da kamala da kome an gane mm. shi yasa an ce Ibn umar in yayi ado yakan caba ado sai ce wance matata ita ce ta shafa min turaren nan yana kashi sai ce inna hunna ya yashtahi na minna ma na nashtahi min hunna ai kuma matayenmu suna kwaɗayi suna sha'awar su sami su mu cikin ƙyale-ƙyale yadda muke sha'awa mu gansu wali rijali alaihi na daraja maza na da matsayi a kansu wallahu aziz mai hakim Allah shi ne aziz mabuwayi hakim sannan kuma wanda yake ainihin gwani dukkanin aikin sa aka gwaninta ta ciki ba wani abu na Allah da za gani babu hikima babu azanci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya samu dace amin